Jummai Alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu dai mana kan batun masu son a kafa ƙasar biyafara da kuma waɗanda suke son 'yan ƙabilar Igbo su tattara inasu inasu su fice daga arewacin Najeriya. mata kujiya zama lahu lafiya shine cigaban Najeriya. Yau za mu ji ra'ayin ƙabilu daban-daban akan wannan batu, kuma wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwalu ya samo mana ra'ayin wasu mazauna kanin dabo kamar haka. Sunana Kingsley Shadrack Onowa. Gaskiya ya kamata abin da duk gwamnonin da senator abin da sun ke yi wallahi sun yayi daidai. Gaskiya ya kamata kuma su fada yaran ga su gane gaskiya a samu peace da cikin Nigeria ga shine zai zoma shine zai kawo muna su mu zama guda a zona cikin lahiya ya yi komi suna abokan lemi garkon hausa na jihar yamma dama ai ka san al'umma idan ba su san zaman lafiya sun su kirko wani abu wanda ke sa a samu tashin hankali da hargitsi su tusa wasu wani ra'ayi wanda bai rike. amma yanzu tun da an ka samu mutanen kudu sun zo sun yadda mu zauna lahiya mi zai hana mu zauna lahiya mu ma tare da shekaru da shekaru kuma mun san muhimmancin zaman lahiya sannan babu inda rashin zaman lahiya kawo wani ci gaba sai dai ka kawo kuma baya sannan da zama an ce masu hankali da tijjai sun zauna sun ga sun yadda a to a zauna lahiya sun ka dunki barka da tsakanin su ai ai shi matashi in ne kamata ya bada goyon baya don bai san inda an ka samu gaba ba. Sunana gaba daga jihar wannan wannan jiran da ake magana ina so ne a yi farka da gaske. Sun a gani na sun da ake wannan jira wannan jira gaskiya ban ga wani cewa eh ana zaman wani Najeriya ba ne a ƙasar Najeriya. Eh da inuwan da yarba ne da bawashi kuma waye a haɗa kai siyasa ta zo ma ta gwamnati ne a dinga haɗa kai kowa ana haɗa haɗa kai ana aiki ba a ajiye wasu a jefe ko ba. Haka zai sa samu zaman lafiya kenan. na Alhaji Ubaba da Masu Darewa. Yarima Port Harcourt. Ka kwashe shekara nawa a Port Harcourt? an haife ni ne a Port Harcourt. Eh zaman lafiyan guda uku ne. To gaya mana su ɗaya bayan ɗaya. Na farko za a zauna da mutanen da suke kai kaya a kudu takardun da suke bayarwa a kudu hmm. a dawo da irin su takardun su ma an zuwa ba su irin wannan takardun sannan kuma a duba kasuwannin da suke kudu kowanne a cire kwata kashi talatin a ba baki sannan kuma a makarantar da suke yi a arewa su ma a ɗauka a ba 'yan arewa a kudu ba tsangwama ba zagi ba duka sannan kuma idan magana ta taso a community a ba yan arewa shugabanni dama in za su yi shari'a abin ya shafi yan arewa a ba su dama a sa mutum daya a cikin kwamitin da za su yi wannan shari'a sunana gida da siddiq allah yanzu na kai shekara talatin a kudu shawarar da nake bayarwa kowa a bar shi aikinsa ba tare da tashi hankali ba yan kudu su daina maganan eh, jita-jita irin na biyafaran da suke fara tunda ba abu dai ba mai yiwa ba ne wajen arewa kuma cewa za su ce irin wannan gwamnati din da suke ba mutanen kudu din nan a bar shi. to sunana alhaji hamza abdullahi ina zama imo state ne gaskiya na share shi kamar shekara talatin da uku shi zaman lahiya dama in babba ya kyale abu ka lalacewa idan abu idan babba bai kyale ba abu bai lalace don masu wannan abu kowane na da gidan uba kuma kowane na da bileji eh idan an sami shugabanni na bileji bileji an yi magana da su an sun tabbatar da cewa zaman lafiya zai dore ai wannan abu ba wani abu na ba saboda dama abin da haka matsala ana ganin yara na yin abu kowa ya kyale su amma yanda su manyan sun ka tashi yanzu na san komi za su shawo kan shi insha Allah suna Muhammadu Sani wanda yake na'ibi ne na masallacin za a Siboni a cikin garin Fatakwal. Ina da shekara talatin da uku a cikin garin Fatakwal. Eh to hanyoyin da za a samu zaman lafiya a wannan yanki abu ne wanda yake yana da yawa ba shi da yawa. Hanyoyi ne waɗanda mutane ne waɗanda su dama gabaki ɗaya ba da suke nema ba wai zaman lafiya ko wani rashin zaman lafiya a su kuɗi suke nema. Duk lokacin da aka ce maka talaucin su ya taso inda aka ce maka ba wanda zai raba masu kuɗi ba ne to duk lokacin ya a yunkuro ne kuma su kama wani fitin waɗanda ba su da dalili. To abubuwan da za su kawo a samu zaman lafiya dorarre ba wai dan bilbil wanda dan bilbil gobe ai gobe ya sake tashi ba Me eh, tsakani da Allah sai in an tsaya an yi hukunci na gaskiya da gaskiya ba wa tsaya yi hukunci ya bilbil kan yadda ka saba ba idan mutum ya yi laifi a hukunta shi wannan shine hanya da za a samu zaman lafiya na san shi tarurruka waɗanda ake yi wanda kuma shugabannin nan nasu su ne masu biyayya ne ba wai su suke wa shugabannin su biyayya ba shugabannin nasu suke yi wa tsagerun nasu biyayya saboda tsoron su da suke ji. zuciya mu cire hasada mu zubar da shi tarbiya sai su zama na matsala a kasar mu ko don ba tarbiya mu zauna lafiya tarbiyyar yara mu yi ba jira Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Kada a mance sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da ya samo mana waɗannan ra'ayi Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC na ke fatar a huta lafiya. Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da yan uwa banda kushi ko zagin wani masifa babu kyau tunda an yi a baya kuma an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa ne don ɗaya suna kuka inya yaran in suka girma kan wahala ba tarbiyya